والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحمل عقدة من لساني يفقه قولي باهك والسلام عليكم ورحمة الله بركة من da saduwa يمتي نجوم آشاؤكم قوة juma'a sha uku ga sha uku ga watan sha biyu shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku ba hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya daidai da sha hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da uku miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulugul maram min ajillatul ahkam wannan kuma shine darasi na ɗari da goma sha uku za mu tashi kitabul aiman wan nuzuri kitabul aiman wan nuzuri wato babban babi da yake magana dangane da nau'ika na rantsuwa wal nuzur da kuma nau'ika na bakance lafazin al-ayman jam'i ne na kalmar yamin wanda al-yamin hannu musamman kuma na dama to amma sai ake amfani da shi ana nufin rantsuwa saboda laraba sun kasance a da idan abokin zance zai yi rantsuwa ga abokin zancensa sukan kama hannu su rike da juna wannan ya miƙa hannun dama wancan ya miƙo su rike da juna sannan ya rantse daga nan sai aka mayar da rantsuwa aka ba ta sunan yamin annaha tu'akkadu bi madd kullin min al-mutahalifain yaminahu li sahibi domin kowane ɗaya cikin masu rantsuwa guda biyu yakan miƙa wa dan uwansa hannunsa na dama an gane ku yamin hannun dama ake nufi amma sai zanto ana amfani da shi wajen rantsuwa idan an ce aiman nau'ika na rantsuwa kenan Allah ne ko annuzur kuma jam'i na annazru annazru kuma shine bakance wato mutum ya wajabtawa kansa ya tilastawa kansa wani abu wanda shari'a ba ta wajabta masa ba abinda an bar maka shi abu ɗaya a matsayin mustahabbi kai kuma sai ka wajabtawa kanka shi to wannan shine abinda ake kira da suna bakance annazru ɗaya kenan annuzur ya zama jam'insa kenan wato hadisan da ke cikin wannan babi za su yi magana ne akan matsaloli da suke da alaka da rantsuwa da kuma matsaloli da suke alaka da bakance ina fata kun fahimta wa an ibn umar radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu adraka umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fi rakb wa umar yahdithu bi abihi فناداهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليثبت متفق عليه وانا حديثي أن كلمة دقاء عبد الله دان عمر الله سكال يدعى قريش دقاء منظور صلى الله عليه وآله وسلم أنه أدرك عمر منظور الله يارزك عمر أن خطاب في ركب أتكلم من آية رينا متفيا لفظ الركب وتجمع لنا راكب idan an ce arrakbu mahaya wato imma mahaya dawaki ko mahaya raƙuma wanda galibi a da da wuya ka samu mutum ya yi tafiya shi kaɗai daga wani gari zuwa wani gari saboda tafiya ce mai nisa ta cikin sahara wadda ke cike da haɗari da haka har sai an samu wani adadi na matafiya sannan sai su yi gungu a naɗa madugun tafiya su tafi gaba ɗaya to wannan suna arrakbu an gane ku Allah fi idan antum bil dunya wa hum bil udwati quswa war wato ayar da take magana dangane da gwamnatin da aka yi a yakin badar wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya riske Umar dan Khattab lokacin Umar dan Khattab yana cikin man ayari na matafiya wa Umar ya halifu bi abihi a wannan lokaci Umar yana yana rantsuwa da mahaifinsa wato wata magana ta hada tsakanin da abokan tafiya sai yace ina rantsuwa da mahaifina kaza da kaza fanadahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kira su kira nasu wayo dan ya fadakar da su yace da su ala ku saurara ku ji inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum Allah ya hana ku yin rantsuwa da mahaifanku faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut da haka duk wanda zai rantsuwa to ya rantsi da Allah ko kuma ya shiru wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi kai wannan hadisi a cikin babin rantsuwa wato domin a nuna mana cewa ita rantsuwa ta kunshi al'amurra kamar haka na farko mai yin rantsuwa din na biyu wanda aka yi wa rantsuwa din na uku abinda aka yi rantsuwar da shi na hudu abinda aka rantsi din domin sa kaga bangarori guda nawa bangarori guda hudu mai rantsuwa shine in ce wallahi kaza da kaza wanda aka yi wa rantsuwa kamar kai da nake wa labari ko nake so in tabbatar maka da abu abinda ne rantsuwa da shi sannan kuma dan me na rantsi dai in tabbatar da wani labari ko da in kore shi wallahi yau na je masallacin juma'a wallahi yau wani bai je masallaci ba dan mene rantsuwar abin da aka rantsuwa domin sa kenan to wannan hadisi yana da alaka da ɗaya daga cikin bangarorin shi ne me abin da ake rantsuwa da shi ya halatta a rantse da komai a duniya sai da Allah ba a rantsewa da wani abin da ba Allah ba dole sai dai a rantse da suna cikin sunayen Allah ko sifa cikin sifofinsa ina fata kun fahimta anan gurin manzo Allah ce faman kana halifan falyahlib billahi duk wanda ya kasance zai rantsuwa to ya rantsa da Allah aw li yasmut ko ya shiru sai wani zai ce bil aziz al hakim sai wani zai ce bil jabbari sai wani zai ce bil muta'al kaga da al aziz da al hakim da al jabbar da al muta'al dukkan su sunaye ne da Allah rantsuwarsa ta yi ko ta yi ba kar ku manta manzo Allah ce man kana halifan falyahlif billahi aw yusmut ko dai rantsa da sunan Allah ko kuma ya shiru wanda shi yanzu da ya rantsuwa ya rantsa ne da al-aziz ko al-hakim ko al-jabbar ko al-kabir ko al-muta'al haka da gaggawa ka sallama ka ce ba ta yi ba akwai manzon Allah ya kawo Allahu a nan gurin lafazin jalala dan shi ne mafi shahara cikin sunayen Allah babu sunayen da ya fi Allahu shahara shi yasa sai manzon Allah ya kawo shi ba wai dan cewa in ka rantse da wani sunan cikin sunayen Allah ba shi ba rantsuwar ba ta yi in ka rantse da al-aziz yi in ka rantse da al-hakim yi in ka rantse da al-jabbar al-mutakabbir duk yi ah manzo Allah ya rantse da sifa ma cikin sunan Allah an gane ko ya rantsa da sifa cikin zuwa Allah ce la wa mukallibil qulubi na rantsa da mai jujju ya zukata kaga mukallibil qulub ba Allah nan kaga na aibu billahi din da haka sai lafazin Allah da aka kawo anan gurin ba a nufin cewa dole rantsuwa za ta takaito a kansa a'a an kawo shi ne dan yau kirki ne sauran asma'ullahi alhusna husna kowanne suna cikin sunayen Allah da karanta da su rantsuwa ta yi haka kowace sifa tabbatacciya cikin Qur'ani ko hadisi ka rantsa da ita ta yi manzo Allah yakan ce billahi da rantsa da Allah yakan ce wallazi nafsu muhammadin yadihi na rantsa da wanda ran muhammad ke hannunsa wallazi nafsu abdul qasim yadihi na rantsa da wanda ran baban qasim ke hannunsa duk ina nufin Allah ina fata mun fahimta da haka dai mutum zai rantsa ne da suna cikin sunayen Allah ko sifa cikin sifofinsa ba zai rantsa da wani abu ba ba ba shi halatta mutum ba shi halatta mutum ya rantsa da annabi cikin annabawa ko wani manzo cikin manzanni ko mala'ika cikin mala'iku ko sarki daga cikin sarakuna ko wani wali cikin waliye ko wani shehu cikin shehuna dukkan wanda mutum ya rantsa da shi ba Allah ba ya kauce wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin li abi daud wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito a wata riwaya ta abu daud da wannan sa'i ina abu hurairah radiyallahu anhu marfu'an la tahlifu bi abaikum ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون manzo Allah ce kar ku da mahaifanku maza wala bi ummahatikum kar ku rantsa da iyayenku mata wala bil andadi kar ku da gumaka lafazin al andad jam'i ne na kalmar niddu al niddu kun ne al mithlu wan naziru wanda ya kama da kai gumaka an sa musu suna al andad saboda kafirai suna kamanta su da Allah ma'ana sai su dauki wani haƙƙi cikin haƙƙoƙin Allah sai su bayar da wannan gumaka din kaga an sa su zanto kijiyoyi da Allah ko masu ne da Allah bayan ko Allah ta'ala ba abin da yake kama da shi ta kowace fuska ko cikin ayyukansa ko cikin sunayensa ko cikin sifofinsa ko cikin wato ainihin cancantar ai masa bauta ba abin da yake kama da shi subhanahu wataala laysa sai shay'un huwa samiul basir sannan wala tahdu billahi illa wa antum sadiqun kar ku rantsu da Allah sai in kuna kan gaskiya rantsuwa da Allah bisa ga ƙarya to ya zama rashin ganin kimar sunan Allah din domin akan yi rantsuwa ne da abin da ake girmama shi to babu ko abu mafi girma saboda sama da Allah subhanahu wataala an gane ko akwai wani daban daga Abdullahi dan Umar wanda manzo Allah ke cewa la tahliku bi abaikum kar ku rantsa da mahaifanku man halafa billahi falyasduq duk wanda ya rantsa da Allah to yayi gaskiya in da ka ce wallahi to ka tabbatar gaskiya zaka faɗa an gane ko wa man hunifa lahu billahi falyarda wanda kuma aka rantsa masa da Allah to shi kuma yarda in yace wallahi kaza ya kamata kai kuma ka yarda an gane ko sai manzo Allah ce wa man lam yarda billahi falaysa min wanda bai yarda da Allah ba to baya tare da Allah kenan abin nufi idan mutum ya rantsa maka da Allah sai ka yarda da baka da halin da zaka ta shi sai in kaga wata karina wata alama kwakwala ta zahiri wadda ke nuna ƙarya kan rantsuwarsa amma idan dai baka da wani abin da zai nuna maka yaudarar ka yake yi baka da wani abin da zai nuna maka ƙarya yake yi idan tsorarsa da Allah da ya maka a matsayin ka na mummuni ya zama tilas kai kuma ka yarda rashin yardarka kai ma wani nau'i ne na rashin kimanta ubangiji din da aka maka rantsuwa da shi ne ina fata an fahimta وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك وفي رواية اليمين على نية المستحلف أخرجهما مسلم wani hadisi an karɓo daga Abu Hurairah Allah su kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuk rantsuwarka takan auka ne akan abinda abokin zancen ka ya gaskata ka da shi rantsuwarka za ta faru ne a gwargwadon yardar abokin maganar ka da kai masa rantsuwa din an gane ko ma'ana idan ka rantse akan wani abu daban kishiyar abin da wanda kai wa rantsuwa yake zato shi ka rantse to niyyar ta fuskar rantsuwa ita ake kallo ba niyyar ka ba ina jin baku fahimta ba wa fi riwayatin a wata riwaya al-yaminu ala niyyatil mustahlif rantsuwa ta kan faru ne gwargwadon niyyar wanda ya nema a rantsa masa din wato yadda abin yake ta iya wa in zo in yi da'awar littafin da ke hannunka nawa ne mu je gaba alkali lalle littafi na mai wani ya dauka ya zo makaranta da shi ne hujjar ka ba da wata hujja lalle littafi na ne amma ni ba da wata shaida lokacin da na bashi ba wanda ya gani kana da shaida an ce lokacin ba wanda ya gani amma na tabbatar littafi na ne kai ba littafin sa ne ko ba nasa bane ba kace san ba littafin sa bane littafi na ne to annan shi yayi da awar littafi akan ka bai kuma samu tukuni ya kawo shaida ba kai kuma ka kore to abin da za ka yi a yarda shi ne sai ka rantsuwa kai wanda aka yi da'awar littafin da ke hannun ka ba gaba ne kai kuma kace naka ne ba kai in kai kake nan sai kai rantsuwa kace wallahi tallahi ba nasa bane nawa ne to idan da zai zanto littafin nawa ne rike a hannunka ka ɗauke shi ne dan lura da cewa ka san shari'a babu shaida yanzu ko an je wajen alƙalin in dai ba na kawo shaida ba ba da za ya kwace a bani kai kuma za ka iya rantsuwa ka fita to da aka yi alƙalin kalli rubuta rantsu bisa da cewa lallai littafin nan naka ne ba na wanda ya yi da'awar cewa nasa ne ka ɗauko ba to sai ka rantsi to ta iya tun tunda ka san ba littafin ka bane ka yi rantsuwa akan wani abu kishiyar wanda muke musu da shi amma baka fito fili ba sai kai tauriya kai wayo alƙalin ce rantsi littafin naka ne ka ce wallahi tallahi nawa ne a zuciyarka kana nufin takalmin da ke kofar masallaci kuma lokacin da ka rantse ina da niyyar to rantse ne akan me littafi ka kuma sai ka rantse kan wancan takalmin to da me Allah zai kama ka kai da kai rantsuwa akan wannan abin da kai niyya ko akan ne wanda kai wa rantsuwa ne niyya akan abin da ne niyya za a kama ka ba akan wanda kake niyya ba ina ba dan bayyana saboda kai ko da mutum ya so ya gudi ya rantsuwa ba zai samu gobe kiyama wani ne ya dauka wa kansa domin ba a ce an za a kama ka ne da abin akan abin da kai rantsuwa akai kana da wani laifi akan wannan rantsuwa ba ka da wani laifi ka rantsa akan abin da yake gaske shine ka rantsa wallahi tallahi na wani ni takalmin da ke kofar masallaci sai dai kai baka fito da shi fili ba ni kuma a zuciya nufin ka rantsa akan cewa wannan littafin naka ne to kaga a nan tun tunda ni ta ita ce littafi ne nake son kai rantsuwa akai kai kuma ka rantsa kan wani abu daban yanzu za a kama ka ne akan abin da na rantsa rantsuwar ka ta zama ƙarya kenan ko gaskiya ta zama rantsuwa akan ƙarya don haka ta zama yamin ga mus kenan wanda aka ce saboda girman ta tadru su sahibu hafin nari za ta tura mai ita zuwa gidan wuta ina ba ta fahimta wato kaga anan gurin kenan rantsuwar da zaka yi tana da alaka mai karfi da wanda zaka yi wa rantsuwa din to amma wannan suka ce idan an nemi kai rantsuwar ne kai irin wannan rantsuwar shine laifin ke kanka amma idan ba a nemi kai rantsuwa ba fa kafin a ce rantsi sai ka rantsi ana zuwa aka ce littafin da ke hannunka nawa yake naka ne aka ce a ah, gaskiya ce wallahi nawa ne kai ka riga ka rantsa ba tare da alƙali ya ce rantsa ba lokacin da kace wallahi nawa ne kana nufin abin nan na tasu takalmin ka da ke kofar masallaci to a nan gurin ya rage matsala shine na wannan littafi kadai amma tsawar ka ba za a kama ka da laifin ka rantsa kan ƙarya ba dan ka rantsa kan gaskiya takalmin ka da kofar masallaci naka ne kuma ka rantsuwa ne kafin alƙalin ce rantsuwa idan lokacin da alƙalin ce rantsuwa ya sa ta rantsuwa kan wani abu ne wanda dai shi sa ka rantsuwa idan kai akan wani abu nan za a kama kana kan ne abin da abin da shi yake nufi amma yanzu ba shi ne muka yi ba abokin zancen ka bai ne muka yi ba alƙali bai ne muka yi ba sai ka riga shi rantsuwa ta tauriya kafin a ne muka yi ina fata an fahimta to ta kaucewa wannan hadisin na jefa ta cikin rantsuwa da ake kira alimin alghamus sai dai kuma ya rage haƙƙin dan uwanka da ke hannunka da kai rantsuwar wayo dan ka rike shi shi kuma ne da an je kiyama sai bayani kuma daban amma dai maganar rantsuwa wacce kuma ka riga ka wuce ma'ana idan mutum ya fita filan gurin ya shiga cikin gurin idan ko mutum ya bai fita ba to kaga ya shiga cikin ne guda biyu kenan ga ya rantsa ya bar filata littafin dan uwansa ga kuma abin da ya rantsuwa akai kishi wanda aka nemi ya rantsuwa ne akai can gurin ga laifin yamin al-gamus nan gurin kuma ga laifin ne ya dauki hakkin wani kaga sai a tara masa zanubai guda biyu ranar tashi kiyama ai na farko baya bukatar rantsuwa da ake bukatar ya kawo dan shi almuddai ne shi kuma na biyu da aka ce rantsuwa almudda alaihi ne manzo Allah ya raba aikin kowa al-yaminu al-bayyinatu al-mudda'i wal yaminu ala man ankara ko ala al-mudda'a alaihi na farko baya bukatar rantsuwa da wai da kawai yake bukata wa alaikum salam idan alkali ya san halayyar mutane sai ya masa masa kace ka rantsi da Allah wannan littafin da ke hannunka mai bakin bango wanda aka rubuta bulugul maram a bayan sanaka ne idan alkali ya san wannan kwallar da mutane suke yi ya halatta ya sake akan haka da abinci ko haƙi dan gogarin tabbatar da haƙi ne da yake akhrajahuma muslimun wato wadannan hadisi guda biyu da wancan na Abu Hurairah يمينك على ما يصدقك به صاحبك دكم وانا رواية آه, آه، رواية آه ديكي اليمين على نيجي مستهلب أخرجه مع مسلم إن أنا إمام مسلم دي رواية تسو دكا حديثا دي وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير متفق عليه وفي لفظ للبخاري فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير وإسنادهما صحيح وانا حديث عن كلمة عبد الرحمن ابن سمرة الله سكال الداد ليش يتو من الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا هلفت على يمينك إذا انك يرنسوا كم ولا أبو يمين رنسوا فرأيت غيرها خيرا منها سيكذا بل من أبو يسيفا الخيري سمد إنسا فكفر عن يمينك تسيك كفارة دمد رنسوا wa atul ladhi huwa khair sai ka zakewa abin da yake na alkhairi din abin nufi kai ne karanci kace wallahi tallahi ba zan baiwa wani ba zan sake baiwa wani a littafi na ba sai daga baya kuma sai ka ga cewa in baka ba su adal littafin nan ya karanta wata mas'ala kana da lada cikin abin da ya karanta daidai da kaya da ilimi domin ya da ilimi yana da matakai daban-daban ga su kuma yanzu kayan zuwa cewa ba za ka ba shi ba daga baya sai kai kana kwaɗayin wannan ladan na ka ba shi a ruwa. to me za ka yi sai ka bashi sannan kuma sai kai kafarar rantsuwarka haka inda za ka rantsa cewa sai ka yi kaza sai kai kuma yin kaza din nan barna ce to mafi kyau shine sai ka hakura kar kai wannan barna sai kai kafarar rantsuwarka ina ba da kun fahimta wato kar mutum ya rantsa zai wani abu kuma ya gabarin sai fa alkhairi ya ce ana riga na rantsa cewa ba zan yi ba zan yi dan haka sai na yi a'a ya bar shi din tunda barin sa shine alkhairi yayi kafarar rantsuwarsa hasu da kuna cewa sai cewa ba zan yi abu kaza ba daga baya ya fahimci cewa yin sa shi ya fa alkhairi kuma zo na kafa hujja cewa ina riga na rantsa ba zan yi ba a'a yi din wannan abin sannan ya kafara rantsuwa sa abinda hadisin ke nufi kenan ma'ana dai karka mayar da rantsuwa ta zanto wata katanga da za ta hana ka aikata alkhairi karka mayar da rantsuwa ta zanto wata dama ta aikata wani abu na sharri ko alama bai halatta kai haka ba shine yake wasu lafazin a wani lafazin daban yake fa'atul ladhi huwa khairun kaffir an yaminik wato ka je wa abin da yake shine alkhairi kuma ka fara rantsuwarka wa fi riwayatin Abi Dawud a wata riwaya ta Abu Dawud fa kaffir an yaminika thumma ati alladhi huwa khair kai ka fara rantsuwarka sannan ka je ka wa abin nan da yake shine alkhairi din wa ma sahihun isnadin hadisan guda biyu wancan na na riwayar Bukhari da kuma wannan wanda yake riwayar Abu Dawud wato dukkanin su kowanne sanadin su sahihi ne to nan gurin malamai suke kawo wata mas'ala ni ne na rantsi ba zan yi wani abu ba sai kuma daga baya na ga yansa shi ya fi alkhairi an yarda cewa zan yi shi sannan in yi kafara to shin sai na je na wannan abin sannan daga baya in yi kafarar ko ya halatta in yi kafarar tun ma kafin in je in yi abin tun da na tabbatar kawai na warware rantsuwa ta misali an gayyace ni zan je wa'azi yau da daddare misali bayan sallar isha'i an zan ce kai wallahi ni ba zan je ba ba wani dalili kawai ba zan je ba wallahi ba zan je ba misali daga ba su ne tunani na da a'a duk kalma ɗaya da zaka faɗa fa wadansu al'umma su amfana da ita kana da lada sai na zo na ce kawai na yanke zan je to zan yi fara ne tun daga yanzu kafin lokacin zuwa wajen yayi ko zan bari sai na je wa'azin kamar gobe ko jiya sannan in yi fara kun fahimci misali eh to kowanne kai yayi asalin zahirin hadisin ba yana nuna ka yin kafara tun kafin ka je kai abu tun daga sai abinda manzo Allah ke fakaffir an yaminik yi ka fara ka thumma atil ladhi huwa khair sannan ka zake wa abinda ke shine alkhairin ne wanda da kalan sai ba za ka ba yi ka fara je kai kayanka a takaice dai kana da dama in ka ga dama ka bari kai abin sannan kai fara in ka ga dama kai fara sannan ka je kai abin hikimar yin fara kafin kai abin tunda dai a zuci ka riga ka warware rantsuwarka ka fasa shikenan hukuncin ka fara ya hau kanka tun kafin ka je kai da haka in kai kafara din yayi hukuncin barin sai ka gama wato hikiman barin sai ka gama wannan ya fi fitowa fili cewa abinda ka rantsa ba za ka yi ba yau gashi kayi shi ko tunda ko kayi shi kenan ka rayuwar tsorka ka tunda ko ka rayuwar tsorka ka fara ta maka ciki da duk abinda mutum ya cikin guda bin yayi ina fara bin fahimta na'am hmm. eh, eh, wanda za ka yi eh da kuma a wucin game da wani abubuwan na to idan yanzu zai ka fara nan zai kwatanta ne ko idan yayi guda daya zai zama ya dauke idan mutum ya walwale rantsuwa daban-daban a lokuta daban-daban har suka taru da yawa idan ya tashi yin kafara ba wai kafara ɗaya ba zai amma da dukkan waɗannan rantsuwar wacce zaman kanta take sai ya mata kafara ta in bai san adadin ba sai ya adadin da yake ganin ya fita daga cikin kokonto yana tunanin kila biyar ta kila shida sai sun yi shida sai ka fara da har guda shida don ya fita daga cikin kokonto saboda da amma yi duka ila ma la yurubuka ku gane ita kuma rantsuwa kala uku ce dama guda biyu ba a yi musu kafara guda ɗaya ce ake kafara su guda biyu da aka ce ba a yi musu kafara ɗaya ba su da laifi ba kafara sannan ba laifi ɗaya kuma tana da laifi ba kuma kafara da zaka yi girman laifin ta ne ma yasa kafara ba za ta warware maka matsala ba rantsuwa da ba ta da laifi babu kafara kan ta ita ce yaminan lagawi wato rantsuwa ya sashiyar rantsuwa Allah ce la yu'akhidhukum Allah bil lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku da yasasshiyar rantsuwa rantsuwar da baka kulla ta a zuci ba baka kulla niyyar ta a zuci ba ummu na Aisha ta fassara abin da ake nufi da yasasshiyar rantsuwa wato ka kauli ka lawan wallahi ba la wallahi a cikin zance yawanci mutum yakan yawan rantsewa kai wallahi yau an yi kaza kai wallahi yau ba zan yi kaza ba kai wallahi kaza kaza kaza irin wannan rantsuwar da suke yawan gudana akan harsunan mu cikin mu'amalolin mu shin muna kullum niyyar yin rantsuwa a zuci a ta riga ta zama baki ne ta riga ta zama akan harshen mu tana yawan gudana to irin ce Allah baya kawo mutum da ita haka ummu da Aisha ta fassara da ita za ga irin wannan rantsuwar tana gudana a bakunan da dama daga cikin musulmi a wani lokaci har ma waɗansu wanda ba musulmi ba da cakuɗuwa ta sa suka cakuɗu da musulmi sai da shi ma ya sa wallahi kaza za yi wallahi ba za a yi kaza ba yau da gobe ne ya saba amma ba dan ya imani da Allah ba irin yadda kake imani ne ko ba haka ba to irin wannan ita ce yaminul ladawi wanda ba a kama mutum da ita la yu'akhidhukum Allahu bil ladawi fi imanikum Allah ba ya kama ku da ita ma'ana bai ta muku kafara ba ba kuma zai dora muku laifi akai ba sai da abinda ake so mutum ya yi kokari ya sabawa bakinsa ya sabawa harshensa kowa daga irin wannan rantsuwa din waɗansu da cikin malamai suka fassara yaminin lagawi cewa shi ne eh, karantse bisa ga zaton abu sai kuma abin ya bayyana kishire da karantse kamar yanzu kana zaune a kofar gida sai wani yana cewa mai gidan nan ko yana ciki kai ka ga lokacin da ya shiga sai ka ce yana ciki sai da Allah ka ce wallahi yana ciki a ce baka sani ba ka tashi zaka je ka yi zaka je masallaci shi kuma ya fita yanzu ka ka rantse dai kan yana ciki ba ka da masaniyar me fitarsa ko ka rantsa kan baya ciki dan ka ga fitarsa ba ka da masaniyar shigarsa to duk irin wannan rantsuwar malamai sun fassara ta cewa tana cikin yaminan lagawi ba a kama mutum da laifi da ita kuma babu zunubi a kanta ba fara sannan ba za a kama mutum da laifi a kanta ba wannan dai ita ce nau'in rantsuwa ta farko nau'in rantsuwa ta biyu ita ce al-yaminul munaqada al-yaminu al-munaqada rantsuwar da aka kulla niyyar ta a zuci kamar mutum ya rantse cewa ba zai yi wani abu ba wallahi ba zan yi kaza ba wallahi ba zan je wuri kaza ba a ka ne ya ce rantsuwa to ko daga baya sai ka je ko daga baya sai ka aikata wannan abin ka ka fara ta kama ka ko ka rantse wallahi sai na yi kaza daga baya kuma sai ka zo ba yi ba to kaga anan gurin tunda ka kulla niyya a zuci yanzu kuma baka yi ba ka fara ta riga ta kama ka wannan ita ce al-yamin al-munaqada kafara ta kuma mutum zai ne ɗaya daga cikin al'amura guda uku ta yadda ne guda goma ko yi musu tufafi ko yantar da baiwa mumuna idan mutum ya ce da ne guda goma a yi ne rawun ka ba su abincin da su tafi dafa ko kuma ta kai musu tufafi tufafi kuma irin tufafin da ya halatta in sun sa sa iya yin sallah da su wato ba lalle bane sai ka musu kamilin tufafi domin da aka ce kamilin tufafi kaga da riga da jamfa da wando da hula a kasar hausa shine kamun tufafi to ba za a ce sai ka musu wannan ba idan mutum ya sallah da dogon wando da jamfa kansa ba hula ba babbar riga ta yi goma da ba a ce idan kai musu riga da jamfa duk suka yi ko idan kai wa kowa daga cikin su dogon riga ko da ba wando in mutum ya sa dogon riga wanda hatta wuce gwiwarsa kaga ita ma ta yi an fahimta ko ko kuma wato in da bawa mumuni waɗannan al'amura guda uku an baka zaɓi ne ko wancan ko wancan ko wancan idan ka kasa yin ɗaya daga cikin su to sai sai ka sai kai azumin kwana uku azumi na kwana uku baka zuwa ga yin azumi sai in ka kasa yin ɗaya daga cikin waɗannan al'amura guda uku matukar za ka iya yin ɗaya daga cikin su sai ka ƙi kai azumi to ka fara ka ba kai ba dan Allah ya farɗanta sai in ka kasa yin su ne za ka yi azumi وبنجي تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان الله انا كان كنا دابن دكو قلنا نرنسوا ازوتي فكفارته اطعام عشرة مساكين او فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون به اهلكم او كسوتهم او تحل الرقبة كذا ظن قدعك اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحل الرقبة ان كاد لفظ او او dan azana mai zabi ko wannan ko wannan ko wannan sai kuma Allah ce faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam wanda ya kafa yin daga cikin wannan sai ya azumin kwana uku ma'anar zan ce shine wanda zai iya yin daga cikin su ba ba zai azumi ba da yace faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam sun ce zalika kaffaratu aymanikum idza halaftum واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون to kaga wannan ita ce al-yamin al-munakada wanda idan mutum ya kulla rantsuwa din yayi nufin rantsuwa a zuci to lalle ne abin da yake ba zai yi ba yayi idan yayi rantsuwa ta kama shi abin da yake zai yi in bai yi ba rantsuwa ta kama shi dole sai yayi kafara daga nan sai ta uku al-yamin gamus al-yamin gamus mutum ya rantsa akan ƙarya bambancin ta da al-yamin al-munakada kowace kullu rantsuwa ta a zuci dan kawo ne rantsuwa sai da alimin munaqada wanda ake aka fara ka rantsa dangane da wani abin da zai zo nan gaba wallahi zan yi kaza wallahi ba zan yi kaza ba wato zan yi kaza daga nan zuwa an jima ko gobe ko jibi ko shekara mai zuwa ba zan yi kaza daga nan zuwa an jima ko gobe ko jibi ko shekara mai zuwa kaga ita tana da alaka ne da me da zamanin da ke tahowa amma aliminul ga musko tana da alaka ne da zamanin da ya wuce baka yi abubakar rantsa ka ce wallahi na yi kuma a zuwa tambaye ka ce wallahi ban yi ba ka ka tsaye ne akan abin da ya riga ya wuce saboda haka in mutum ya rantsa akan abin da bai yi ba ya rantsi cewa ya yi bai gani ba ya rantsi cewa ya gani bai ji ba ya rantsi cewa ya ji kaga ta zama daga ga muskina rantsuwa akan ƙarya lokacin da ya rantsi din ya san abin da yake rantsuwa kai ƙarya ne to kaga wannan wato saboda muninta saboda hadarinta kafara ba ta kankare zulubinta abin da ke kankare zulubinta shine tuba tawbatan nasuha tuban da za ta kunshi nadama da dana su ne kan abin da kai tuban da za ta kunshi kudura niyyar ba za ka sake yin wannan laifin ba ita ce kawai za ta warware maka matsalata to wannan sunan nau'uka na rantsuwa guda uku to kaga nan gurin kulla babul aiman akan kulla kitabul aiman a cikin littattafai na fiqh ko na hadisi domin bayanin duka nau'ikan rantsuwar guda uku sai dai malamai sukan zuba hadisan kai kuma ka ga wanne ne dace da alaimin al-munaqada sai ka sa a ciki wanne ne ya dace da yaminin lagawi ka sa a ciki wanne ne ya dace da kuma yaminin gamus kuma ka sa a ciki yanzu wannan hadisin da muka karanta ne cewa wa idza halafta ala yamin fara'aita ghaira ghairaha khairan minha fakaffir an yaminik wa atil ladhi huwa khair وفي لفظ للبخاري فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك وفي لفظ لأبي داود فكفر an yaminika thumma atil ladhi huwa خير duka hadisin na magana ne akan nau'in rantsuwa guda daya wacce yake magana akai al-yaminul lagaw ko al-yaminul gamus ko al-yaminul munakada al-yaminul munakada da ita ce ake wa kafara kaga hadisin wannan ya nuna mana haka idan mun je gaba kuma za mu ga hadisan da za su shiga daya daga cikin nau'in rantsuwa din guda biyu da suka rage na'am eh. yayi shi yasa nace ko ka ba su da fafi ko dan duk wanda kai yayi ba wai lalle ne sai ka ba su daidai ba in ka dafa musu su goma suka zo suka ci gaba dai shike ba wai sai ka ba kowa nashi a kwano ya tafi ya koma gefe guda ba na'am abincin yini a su dai ba zai wadatar ba sai abincin yini abincin yini ko shine ka bada abincin safe da na rana shine abincin yini an gane ku hmm. ai ba za a yanzu misali sai ka zo ka ba mutum yawan abincin da zai iya ci so biyu a ne din ya ci shi da safe ya ci shi da rana duk bai kare ba kar ka kafita. ina ba fata mun fahimta ka kimanta gurgurda yadda kake ganin ya isa shike ne ya riga ka fita ba zan ce bai dole sai da safe ka kira su ka ba su karin kumallon safe da rana ka kira su ka ba su abincin rana hmm. ba lalle ba sai yi haka za ka iya haka dai idan haka zaba za ka iya kintatar menene abin da zai isi mutum so biyu a yi ne ko kuma abin da in ya fi a wannan yinin daga nan har ta faɗi ba zai bukaci komai ba sai ka bashi wannan abin da zai ishe shi haka lokaci guda ya yi yanzu misali hankali ba zai karɓa ba da safe sai ka bai mutum cikin kofi guda da kosai guda biyar ka ce wannan ya isa abincin safe abincin rana hankali zai karba wannan ba zai yiwu ba to amma idan ka bai mutum koko da kosai kuma gefe guda ga masa ita ma da tausai kuma duka hada mutum ga naka kai daya ga naka kai daya ba ka ba shi na guda biyu ba ya cinye yanzu ya bari wannan sai an jima ya ce wannan kuma ruwansa ina fata kun fahimta kar ku tsayar da abin nan da yawan وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حلف عليه rawahu ahmad wal arba'a wa sahahahu ibn hibban wannan hadisi an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kare da gare shi abdullahi dan umar yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace man halafa ala yamini wanda ya rantsa kan wani abin ne rantsuwa fa kana sai ce insha Allah in Allah ya so fala hinsa alaihi to wannan babu wani walwalar rantsuwa a kansa wanda ke baya ce zan baka kyautar littafi da ce wallahi zan baka gobe idan ka zo insha Allah <laughs> sai ka zo ban baka ba akwai kafara a kaina inda ka ce insha Allah babu ta kafara kanka domin lafazin insha Allah ya riga ya shirya ma kafara ya rage ne idan dama ka faɗi insha Allah dan yaudara kuma Allah ya sani sai a kama ka da laifin yaudara ai Allah ya san komai inna Allah alimun bi dhati sudur Allah masalan abin da ke cikin zukata ne yawanci dan adam idan ya samu wata kafa sai ya kokarin ya wasa da ita dan ya ga hankalin wani ko dan ya yaudare wani Allah ya riga ya sani ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tuhfi sudur ubangiji ya san ha'incin ido sannan ya san abin da zukata ke koyewa lokacin da ka rantsi in rantsuwar ga ce kayi ne dan saboda ka kaucewa kanka kafara ko da zaka samu wani abu na hadarin ka kasa cika alkawali to wannan Allah ya sani in kuma dama kayi ne tun farko don yaudara kuma Allah ya riga sani Allah zai mu'amalance ka gurgudan niyyarka innamal a'malu Niyyat. wa innamal likulli imrin ma nawa wato kenan idan amfanin fadin insha Allah a wurin bawa mummuni saboda cewa zan yi kaza gobe ba ka da iko a kansa shi yasa insha Allah din take da muhimmanci kar dan saboda rashin tabbas ka kifa da insha Allah ina da kyau ka fade ka wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah wa dhkur rabbaka idha nasit wa qul afa an yahdini rabbi li aqrab min hadha rashada wannan insha Allah din kuma lallai ne ta zanto muttasilatan bil yamini budda an yakuna qawluka insha Allah muttasilan bil yamini a haɗin juna suke da rantsuwa din abin nufi kar in ce wallahi gobe zan yi kaza can bayan minti biyu zan ce insha Allah ko bayan na tashi daga nan wani sai na sana a zuwa ce insha Allah ba sai na ce insha Allah to wannan insha Allah za ta yi amfani wajen wala ta kulan na sai in inni fa'ilun zalika gadan illa in sha Allah tunda Allah ya ce wajen kun rabbaka ya zana fi amma ba zato ta yi amfani ba wajen in naki ba inda ka fara ba za su tura mun kafara ba dan insha Allah wanda ke tura mutum kafara ya zanto tana hada da me da rantsuwa din a hada suke da juna bidun fasilin bainahuma amma idan an samu wani abin da yake shiga tsakani na larura wannan duk bai hana ta yi tasiri wajen rashin kafara ba kamar misali ya ce wallahi ba zan yi kaza ba wallahi gobe zan yi kaza kafin sai insha Allah sai atishawa ta zo masa sai gama atishawa sa daya biyu uku sai na ce insha Allah wannan duk sun haɗu da juna ko ya rantsuwa kafin ya ce insha Allah tari ya zo masa in ya gama tari sai ce insha Allah wannan duk babu komai ko ya gama rantsuwa wani yake cewa assalamu alaikum sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullah insha Allah wannan duk fasil <laughs> ne wanda yake makusanci don haka wannan babu ba zai yana nan wajen tasirinsa cewa idan baka yi abin ba insha Allah din za ta taimaka wajen kasara ba za ta hau kanka ba amma matakar an ɗauki lokaci sannan ka ce insha Allah to ba za ta yi maka tasiri wajen hana faruwan kafara a kanka wato kaga amfanin faɗin insha Allah din kenan fala hinsa alaihi babu walwalar rantsuwa akan sa alhins shine walwalar rantsuwa alkhulfu fil yamin kenan rawahu ahmad wal arba'a wa sahahahu ibn hibban wa an radiyallahu anhu qala an karbo dai daga abdullahi da umar Allah ta kare da gare shi yace kana da yaminun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam rantsar annabi ta kasance so da dama yakan ce la wa muqallibil qulubi idan ka sai an yi kaza sai manzo ce la ba ai ba wa muqallibil qulubi ina rantsuwa da mai sarrafa zukata taqallibul qulubi anan gurin ba wai cire zuciya daga nan gurin akai ta gurin ba a canza halinta canjuwar ra'ayi a cikin zuciya daya kaga mutum yana son abu yau gobe kuma baya son shi yana kin abu gobe kuma yana son shi canjuwar tunani canjuwar ra'ayi a cikin zuciya Allah ne ke cancanja mutane tunani a cikin zukatansu shine muqallibul qulub amfanin kawo wa muqallibul qulub a nan wurin wato dan azana mana a ashe yin rantsuwa da billahi ba lalle bane ka iya cewa billahi ka iya cewa tallahi ka iya cewa wallahi kuma ka iya cewa wa muqallibul qulubi ina fata mun fahimta dan gashi manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس وفيه قلت وما اليمين الغموس قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب أخرجه مسلم وانا حديث عن كلمة عبد الله بن عمرو بن العاص الله شكال الدابري يتي جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم wani mazaunin karkara ya zo wajen manzon Allah fa kale yace ya rasulullah ya manzon Allah Malka Ba'iru menene manyan laifuka fa zakar al hadith sai manzon Allah ya ta kidaya masa abinda ake kira manyan laifuka wa fihi a cikin hadisin sai ya lissafa har al yamin al ghamus daga cikin al kaba'ir akwai al yamin al ghamus rantsuwa ta ƙarya wa fihi a cikin hadisin qultu shi Abdullahi bin Amr bin al-Az sai nace da manzon Allah wa mal yamin al ghamus me sai ake kira al yamin al ghamus قال سيما ذا الله في التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب ita ce rantsuwar da mai ita ke cin dukiyar dan uwansa musulmi alhalin yana ƙarya wato ya rantsa da ƙarya a ɗauki hakkin dan uwansa a bashi ita ce alamin gamus wato rantsuwa ta ƙarya kenan malamai suka ce sun yi bil gamus domin lafazin ta fa'ul ne bil gams gamsu shi ne a dulmiyar da abu cikin abu سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الاسم أو في النار an ce mata alimin gamus dan tana dulmiyar da mai ita cikin kogin laifi ko ta dulmiyar da shi cikin wuta a ranar tashin kiyama Allah tsare dan rantsuwa ce da Allah bisa da ƙarya kafin suna nan da yawa a yanzu mutum ya rantsa abin da yake ya san ƙarya ke akwai ta cikin yan kasuwa akwai ta cikin yan siyasa mutum ya rantsa dan kasuwa zai rantsa abu kaza ya sayi shi kaza ya rantsa ya ce wallahi ko ni ban sayi shi kaza ba ko wani aure ba ka sai abu ya sa maka sunan dala dubu ɗari ɗari biyar ka taya ɗari tara yanzu sai ce wallahi ko kuɗi na ban bayar ba illa sai maka haka bayan ko tuna mayar da kuɗin sa riba ce da ka ɗora ta yi kaɗan yanzu amma tun da kai ustazu ne ka zo ya hangiya ka haka sai rantsa maka da Allah dan ka yadda wannan abin ne mai sauki a wurin mutanen ba yanzu wallahi har wata dan fara da na gani a wata kasuwa a Kano wato mutanen da suke sayar da kayayyaki haka iri daya to suna lura suna duk kowa kan tunsa ko fasa sa abu amma galibi sai in ba ciniki sai a taru a kofar rumfar mutum daya ana ta hirar duniya da harbaki da shirme iri iri to idan ka zo za ka yi sayayya suna kallon ka wani iri da kai su mutanen cikin sa akwai kowane kalar mutum akwai mai gemu da saje sosai idan ka idan an ka taho da gemu da saje ko kan tun wanda kace ganin mara gemu ne wanda zai je wurin shine mai gemu da saje din kuma ya maka sallama assalamu alaikum kai kuma da saje su ka ga dangi saboda haka sai ta dauko maka kace abu kaza mai kace sai ai dama tun da dai Allah ya sa dan wani ai mai kyau za a sayar maka kaga duk abin da zai faɗa ma za ka yadda dan kaga Allah mai gemu tare da shi kila mana sa sunaka idan kuma sai ganka baka da gemu dan duniya ne to su ma akwai irin wanda ba su da gemu din idan kuma bayan baka da gemu kana da gashin baki su ma akwai wanda ba da gemu kuma ya da gashin baki shi zai je tare ka wallahi na dinsu ido na a wata kasuwa kan haka suke har kwanan gobe dan damfara Abin da ake sayar da shi biyar sai su maka maka shi 900 800 sai ka je ka tambaya da sauransu sai ka sha mamaki mutum ya maka rantsuwa da Allah akan ƙarya to wannan ita ce karshen yaudara to kuma babu yanda za a yi mutum yana haka cikin kasuwa Allah ya sa albarka albarka ba za ta samu ba cikin dukiyarsa zai fi samunta amma sai gina ta kashewa ya rafe aka yake kashewa kamar sun mamato ta yake ba abin da zai iya kullawa haka yake cikin kunci ba bambanci tsakanin jiya da shekaran jiya da yau dinsa saboda ba albarka ya nafa ba mutanen abin da suke so abu da yawa shi mu ba abu mai albarka ba shi ko ka samu kaɗan mai albarka ya fi mai yawa mara albarka Allah tsare akhrajahu muslim imam muslim ya rawaito kuma akwai waɗanda suke zuwa akwai wata kotu da aka nuna a Kano wanda aka ce akwai mutane suna da gindin bishiya ko suna kotu kamar ga kotun nan nan ga mutane a gindin bishiya sun kafa wata daba ta hira sai wani ke ce ka fa aikin wannan mutane ce a yace so aikin so idan ka je ka je ka jajibo wata tsiya idan ka zo kotu ka samu alkali sai ka zo nan cikin su a samu wanda zai maka shaida ka biya shi ya je gaba alkali a bashi ko qur'ani ne ya rantsi gargwadon yadda ya samu kuɗin shaidar gargwadon ta'addancin da kayo ya san me za ka samu idan kayan wani ka ɗauka gwargwadon kimar wannan kuɗin da tsadarsa gwargwadon yadda zai ga ko raba daidai cikin wannan abin ko ya samu ɗaya bisa ukunsa akwai lokacin da za su rantsa kan ɗari bakwai akwai lokacin da za su rantsa kan dubu ɗaya akwai lokacin da ba za su rantsa ba sai ya kai dubu goma ba taɓa ganin ka ba sai a rana amma ka lalai ka biya su sun karɓa sai kawai su shigo kotu su rantsa sai fiƙe fiƙe muna nan da mu aka yi kaza a rana kaza da watan kaza lokaci kaza in ma so gada ma su kuka wato kin Allah mutanen mu yana da yawa wallahi ai duniyar nan wato tana da ban mamaki mutane suka dauka kamar sun dauka tashin kiyaman nan ba gaske bane ba ina jin sun dauka da wasa ake ne ko kuma dai suna ganin akwai da su fita ko da yake wani ya ce min ba wai sun dauka ba da wasa bane ba sun bane ba sun ka bude ba kafirci bane ba kaga wannan jahilkar ubangiji ne mutum ya sake faɗin wannan magana daidai da azaban kabari manzon Allah yake cewa ba dan za ku daina binne yan uwanku ba da na roki Allah ya nuna muku azaban kabari amma manzon Allah ce wallahi da kun ga azabar da ake yi cikin kabari ba wanda zai bi dan uwansa ya mutu ya kashe binne dan gudun kar wannan azabar ta same shi balantana azabar lahira amma dan jahilci sai mutum ya faɗa irin wannan magana ko waɗansu malamai su tsora su inna Allah ghafurur rahim ko waɗansu malamai su tsora su akan cewa aje ayi umara a goma ƙarshen Ramadan aje ayi aikin haji ka duba ka gani ka duba rubutun da wani yayi a cikin weekly trust cewa kuɗin da ake kashewa tsakanin hajji da umara da alhaji suke kashewa a shekara guda a Najeriya a umara kawai cikin watan Ramadan ka yace ana kashewa dan biliyan biyu naira biliyan biyu yace kuma 80% na waɗanda suke tafiya civil servants ne ma'aikatan gwamnati ne kuma waɗanda kowa inda za ka haɗa masa albashin sa na shekara bai sai je umar ya dawo ba duk su ne to daga ina suka samu ruwan kuɗi Allah ya daga sama su kuma ba na namar yawa ba ita ce da aka ce Allah laki hada kan ruwa min indillahi su ba ita wannan da ce mana haka kuma to wannan shine rashin gaskiyar da muke ciki a cikin wannan kasashe sa mu da zaman lafiya ko ba yadda za a samu zaman lafiya sai an inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan masu mulki suka yi ha'inci suka yi rashin gaskiya sai su dauki mutane su kai su umara su dauki malamai su kai su aiki su dauki malamai su kai su umara ba haka ake ta ba wani bambanci tsakanin kowace jiha da yarwarta ka hada gaba ɗaya a cikin jihohin Najeriya 36 ba bambanci haka ake daukar malamai ko ina ana su tafi umara ko su tafi aikin haji babu iyaka ana ganin idan an yi haka kenan eh, ya Allah mun zo ɗauki ka kenan ya riga an gama in malamai suka je aka roƙo aka dawo wai abin da duk suka yi baya ya riga ya wuce sai sabo za su ɗauka wallahi lahira da bayani ina ganin idan masu mulki suna son gaskiya ya kamata su nemi malami masu mulki na da irin waɗanda suke yin gaskiya neman malami suke ce ku karantar da mu me laifin mu karanta mana me Allah ya ce game da kaza za ka ga ce ba na hadisi daga maza Allah ne maza Allah ce dangane da abu kaza yawanci masu mulkin da abu suke masu tsoron Allah da gaskiya to amma a yanzu matsalar tana da yawa kuma wallahi matsalar wato kaga da yawa daga cikin malamai suna ciki ba dan akwai wadansu malamai da na gani a umara suna roƙon Allah wani gwamnati kafiri ya wuce ya ci zarci hujjar duniya ba su kujerar umara wallahi tallahi wani gwamnati kafiri suna roƙon Allah Allah sa ya zarce saboda ya ba su kujeran umara wato wato akwai akwai akwai abin da mutum zai kare mutuncin kansa a matsayin sa na mai da'awa in gwamna kafiri ya kira ka yazo ba ku da shi kenan kuma sai ka je ka roki Allah gwamna kafiri ya wuce dan me ma'ana ya ci gaba da zama kan musulmi yana wulakantar da addinin musulunci yana cin mutuncin addinin musulunci ko in shugaban kasa kafiri ya ba ku kujera maka kujera da shi kenan sai ka roki Allah kawai shugaban kasa ya wuce ko abin nan da an ba kujera maka ko an ba mutum sarauta a Abuja ko a wani wato muna cikin kaskanci kuma kaskancin da muke ciki wallahi yawanci mun ka jawo kanmu yawanci mun ka jawo kanmu akwai malaman wani gari kwanaki aka dauke su aka kai su Abuja suke wa Obasanjo addu'a ta zarci duk wanda ya gaba dan su aka wani layout guda aka rinka raba musu fili sai a raba musu fili a ba su takardar ta filin sannan a hada shi da mai siya filin da a sabon unguwa an keta shi mafi karanci ya arha a saye shi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar miliyan ɗaya da rabi kenan sai a saya dubu ɗari biyar a bashi a zuba masa kuɗin sai ta wa bari sai ɗaura a cikin lafiya ya shiga mota ya tafi da su ko sallah ba ya yi a hanya dan kare fita ɗauke masa kuɗi wannan rashin hankali da rashin da ne gaba dan Allah wallahi muna cikin tashin hankali dole sai an sami ulama rabbaniyin malamai rabbaniyu ne masu jin tsoron Allah su fada mu mulki gaskiya ya musu kyauta bai hana su fada musu gaskiya ba ballantana kuma ya musu rowa ko ba ba ko ya musu kyauta za su musu gaskiya kyautar daban ko faɗin gaskiya daban kuma ya fahimci cewa lokacin da suke fada musu gaskiya ba wai suna ƙin sa bane dan shi kansa zatin kansa abinda suke ƙi mummunan aikinsa ko mummunan maganarsa su suke gyara suke na magana ta daga ta ƙari. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا an kalmo daga ummuna Aisha Allah ta kare yadda a gare ta dangane da fassarar fadin Allah ta'ala la yu'akhidhukum Allah bil laghwi fi aymanikum Allah baya kama ku da yasasshiyar rantsuwa cikin rantsuwoyin da za ta ce abinda ake nufi da yaminul huwa qaulur rajuli la wallahi wa bala wallahi shine mutum yace wallahi kaza ne wallahi ba kaza bane ba wato dai kamar da muka buga misali dazu akhrajahu al-bukhari wannan fassara ta ummu aisha imam al ya rawaito wannan riwaya wa rawahu abu daud abu ya rawaito shi a matsayin cewa faɗin manzon Allah ne وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة متفق عليه daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna lillahi tis'atan wa Allah yana da sunaye 99 man ahsaha dakhala aljanna wanda ya kiyaye zai shiga aljanna aka ce ihsa'uha yana kasancewa ta hanyoyi guda uku kiyaye lafazinsu ta yadda za ka furta lafazin daidai Allahu ar-Rahman ar-Rahim الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتعال إلى آخر الأسماء kana da su har guda 99 lafazin kowanne ka kyautata shi da bakinka sanin ma'anar kowanne lafazi mai al'aziz yake nufi mabuwayi wanda ba abin da yake gagararsa mai alhakim yake nufi mai hikima wanda cikin duk abin da yi akwai hikima babu wata babu rashin lissafi a ciki mai al-ghafur yake nufi mai yawan gafara mai ar-rahman yake nufi mai yarwatacciyar rahama kowanne ka san ma'anarsa bangare na uku bautata ma Allah da wannan ma'anar da ka sani ta wannan sunan idan ka abda shine ar-rahman baka neman rahama a wurin kowa sai a wurinsa dai shi ne yake da ita idan ka abda shine al-aziz a gaban ka ba mai in kana neman izza sai ka nema a wajensa man kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'a walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin idan kana neman ilimi daga cikin sunan sa al-alim ne sai ka ce rabbi zidni ilma kamar da yake da manzon sa rabbi zidni wa qur rabbi zidni ilma ba samu Allah da waɗannan ma'anonin to shine mutum ya kiyaye su kaga da yawa daga cikin mutane sukan dauka ka rubuta suna yake sa'in da farkin ka haddace shikenan kana jira abu sa kaho sai ka shiga aljanna ba wannan ake nufi ba kiyaye lafazin su daban sai kuma ka san ma'anar kowane suna sai kuma ka bauta wa Allah da gwargwadon yadda wannan ma'anar sunan take wannan shine mana hasaha dakhala aljanna muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim rawaito menene dangantakar wannan hadisi da kitabul aiman babu rantsuwa dangantakar sa da shi ibn hajar yana nufin cewa yadda zaka rantsa da sunan Allah ya halitta ka rantsa da ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam zuwa ga sunaye har 99 an gane ko yadda zaka rantsa da Allah zaka yi rantsuwa da dukkan sunan Allah husna shi yasa ya kawo su akan haka وساق الترمذي وابن حبان الأسماء أتكر رواية البخاري ده مسلم أنا حديث يتكيتا من أهفاها دخل الجنة أما أتكر رواية الترمذي ده ابن حبان كون إلى تكنسو يا كولو سونا ين أجيري الله الرحمن الرحيم الملك العز وقرسنك فإن ترى والتحقيق أما بنت الدجين زنتي دان تاسي يا نونة وأن فردها جيرو سونا ين 99 أجيري idrajin min ba'd ruwati ba fadin manzon Allah bane idraj ne idraj shine wani rawi ya faɗi maganar sa sai sabon da ita da maganar annabi sai ka dauka don maganar ɗaya kamar da lokacin da Abu Hurairah ya rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna ummati يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء سيتي فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل كذا ما قلنا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من قول أبي هريرة لا من قول الرسول maganar abu hurairah ce amma sai wani ya dauka cewa duka cikon maganar annabi ne amma maganar annabi tana takaitowa inna ummati yub'athuna yawmal qiyamati burran muhajjalin min athar alwudu anan maganar annabi ta tsaya amma fa man istata minkum an yudalla gurata fil amr hadha mudraj wannan shine al-idraj fil hadith al-idraj qad yakunu fi sanadi wa qad yakunu fil matan ta iya a sami idraji a cikin matanin hadisi ta iya a sami idraji a cikin sanadi to wannan koro sunayen nan har inda tara jere da juna idraji ne ɗaya daga cikin marwaita ne ya kawo hakan amma ba manzon Allah ne ya tsara su ba dan haka kaga hadisi ne da ifi idan kathir ya kawo shi karkashin fassaran fadin Allah ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayajzuna ma kanu yamalun ya kawo wannan hadisi riwayat tirmidhi wanda hadisi ne wanda yake da'ifi kun gane ko dan haka mutum idan ya bi diddigen ayoyi na alkur'ani ya diddigin hadisai ingantattu zai iya samun 99 din a haɗe kamar yadda Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen yayi ya ciro su haɗa su wuri guda a cikin littafin sa wato qawaid al-musla al-qawaid al-musla وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الصلاة wannan hadisi an karbo daga Usama ibn Zaid yace manzo Allah ce man suriya ilaihi ma'rufun dukkan wanda aka aiwa wani alkhairi ma'ruf anan annabin al-ihsan dukkan wanda aka yi wa wani ihsani ihsanin zance ihsanin magana ihsanin aiki mutum ya maka ihsani ta fuskar magana ya maka ihsani a aikace da kana sai ya ce wa wanda ya masa wannan ihsanin jazakallahu khaira manzo Allah ce idan ka ce masa haka faqad ablaga fi sana'i hakika ya fa wajen yabo ma'ana ya dace ya gamsar wajen yabo an gane ko wato ana so idan mutum ya maka alkhairi ka ce me jazakallahu khairan ma'ana Allah saka da alheri da muke faɗa da Hausa al-Imam Sanani yake cewa wannan hadisi da Ibn Hajar ya kawo anan bai da alaka da wannan babin ya kamata ya kai shi can kitabul jami'i fil adab a can yafi dacewa amma menene dalilin sa na kawo shi nan gurin bai bayyana ba a wajen masu sharhi hikimar da ke kawo wannan hadisi a wannan babu dan ba da alaka da babu akhrajahu at-tirmidhi wa sahahahu ibn hibban hadisi ne sahihi وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل يستخرج به من البخيل متفق عليه wato hadisan da ya wuce su a can gurin dukkanin su hadisai ne da suke magana akan rantsuwa hadisin da ya shiga yanzu sune hadisan da suke magana akan bakanci ina jin mun fahimci dai hukunce hukuncen rantsuwa din da saka santa abin da yake mai muhimmanci a babu rantsuwa ka gane cewa ba a rantsuwa da sunan kowa sai sunan Allah domin rantsuwa da sunan wani wanda ba Allah ba shirka ne ko da ko annabi ne ba wai ta aka annabin ba ya da girma ba annabi yana da girma sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi falalan mutane shi ne shugaban halittun Allah gaba daya amma shi da kansa ya hana a yi rantsuwa da shi ba ka rantsewa da sunansa ya zama saba masa kuma saba wa Allah nan take da haka ba daidai bane ko da mala'ika jibril mutum ba zai rantsa da shi ba lantana mutum ya rantsa da wani shehu ko wani wali da wannan cikin rantsuwa wanda take bata dace ba sannan duk wanda zai rantsa da Allah ya tabbatar gaskiya zai faɗa dan idan mutum ya rantsa da Allah kan ƙarya kaga ta zama yabin da zamo da kuma irin narko na azaba da manzon Allah ya faɗa a ciki har ya kirga su daga cikin kaba'ir Allah ya tsare mu ina ga sai mu dakata nan mun ko saboda za a yi wa'azi da dare ko eh. wannan hadisin malam hmm. cewa eh tunda yanzu babin gaba an hana da ba Allah ba da wani ba Allah ba da aka sakamako talabul jazai min gairi eh to amma babin na rantsuwa ne babin na babin na bayanin shirka ake ko bayanin rantsuwa bayanin rantsuwa da wani ba Allah ba hmm. rantsuwa da ba amma ba dai sai hukunta babin ba bayanin yaya ake rantsuwa da me ake rantsuwa da ko me hukuncin rantsuwa ai ba da alaka da nayi sai mutum ya yi tawuli dogo yanzu kai dogon tawuli ne ka ba dawo wanda hmm. ina da sai mu dakata haka a kira sallata nan sai mu an sallar eh a kira sallata kuna ko hakuri kira sallar tukuna kira sallar tambayoyi na farko sun shafi karatun jiya ne cewa ina hukuncin yin wuni da mata ke a ranar bakwai ga haihuwa wato mata su taru a wajen yini a ranar haihuwa ba sunna bane ba mustahabbi bane ba idan babu wani munkari a cikinsa makwalarsa a ce masa ja'izi abinda in an ga dama a yi in an ga dama a ƙi amma idan ako idza sahabahu munkarun min munkarat to nan gudun kuma zai iya zama haram ta yawa za a samu munkari a ciki kamar a ce akwai kaɗe kaɗe da waƙe waƙe a wajen akwai cakuɗuwar maza da mata a wajen ko akwai nuna wa juna alfahari tsakanin su mata yan uwansu ko akwai ɗora nauyi ga wanda ba da halin yin hakan a ce dole ko bashi sai ya ci dan ya tara waɗannan mata a yi ne guda ya ciyar da su saboda an yi haihuwa a gidansa kowanne daga nan munkar ne matukar an nuhinta wannan to sai ya zama haramun kenan amma kawai in an ɗauka cewa za a taru ne a yi barka kowa ta tafi ta dole da ta tafi kenan to amma in dai akwai waɗancan munkara ko waɗanda suka fi su muni ko waɗanda suke daidai da su to wafi kyau shine rashin yin sa wato sai zama haramun kenan yaya tsarin yadda ake walimar suna take shin ya halatta maza su yi mata masu yi babu wani bayanin cewa idan an yi wa mutum haihuwa ya yi walima ta fuskar sunna bai tabbata ba cewa annabi ya yi walima bayan an yi masa haihuwa amma malamai da suke ilhaƙin walima ta haihuwa da walima ta aure walima ta aure ita suna tabbatar sai su yi kiyasin halaccin ta a su yi kiyasin halaccin walimar haihuwa akan ta aure kamar da imamun nawawi ya nuna ba ka ba ce ba an yi maka haihuwa sai kawo walima domin kun ga walimar aure wajibi ce bisa ga ra'ayi mafi karfi wajibi ce tunda maza Allah ya ce aulin walau bi shatin ta yadda idan mutum bai ba za a kirga cewa yayi laifi in yana da hali bai ba ko ba da hali sunna ta nuna yan uwansa su masa karo karo yayi ai masa ihsani wancan ya dafa wani abinci a gidansa wancan ya dafa wancan ya kawo kunun zaki wancan ya kawo zakwaro da wancan ya kawo lemo wancan ya kawo dabino a har hada dai ai wani abu makwabtansa dangi ya kamata su yi ko da shi ba da hali yadda sunnar manzon Allah ta nuna kenan to amma ta aure ba yi ta haifa ba yi wannan maganar ba na'am tambaya na shine kamar mutum ya yi training na police sai aka ba ku takarda kuma kuka cika a rubuce cewa kun ɗauki alkawari za ku yi gaskiya to malam yaya yanayin wannan rantsuwan take sai kuma za ku taru ku rantse da baki yaya in mutum bai amsa ba wannan za ta shafi wani bangare na karatun gobe domin da rantsuwa da bakance suna da alaka da juna akwai abubuwan da muka karanta yau abubuwan su ba zai fito ba sosai sai in mun karasa waɗannan hadisan a gobe insha Allah saboda haka mu kyale wannan tambayar a gobe sai mu dora ta kai bayan mun ji hadisan da suke magana akan bakance ko ko mutum ya rantsa kan wani abin da daga baya ya zo ya ga ba zai yi shi ba banda wannan ta ne hmm. a wanda annabi ce walima shine miji dan manzo Allah ya ce da sahabin da ya aure a awlim walau bi shatin ba a ji kuma annabi ya kira amarya ya ce sai yi ba miji shine zai walima amma ita amarya idan ta tara kawayenta suka ci abinci ko a gidansu ko a wani wuri wannan sai mu ce masa ja'izi idan ba kare a ciki ja'izi halal idan ba kare a ciki wato babu wata barna a ciki amma ba za mu ce wai daidai yake da walima ta wadda maza suke yi ba dan ba mu da hujjar da zamu iya kawo akan wannan duk aure da annabi ba wanda bai walima ba kuma duk cikin matan da aure babu kuma da magayi ta matar ta kira walima yanzu eh, da biki suke kenan shi abin da muke cewa idan babu wani munkari yanzu mu kaddara matan sun taru a cikin gida su kadai sun zo sun ci abinci da an ci abinci kowa ya tafi yadda ba wasu ke cewa bayan ci zama tsibiri to sun zo ci ba haka da ba waɗansu sai an yi kaɗe kaɗe waɗansu an yi wake wake dan sai an yi ta yi da gulma da wata ana kallon da wace ce ta zo da atamfa mai kyau wace ce da wata zo atamfa mai kyau ba ko ba haka ba da tsegumi da gagarin zoma duk za ka yi samun auren su amma akan samu waɗansu waɗanda su kuma kila yanayin gidan akwai tarbiyya da kula da ya kamata saboda haka ba za a yi wannan shirman ba da ma riga an shirya abinci idan an zo kawai za a ci abinci kila ma wata ta tashi ta yi wa'azi ko ta faɗakar sai tafiye su wannan sai mu ce ja'izi ne idan an yi halatta in ba a yi ba babu komai a kai amma wancan fa wanda miji zai shi wajibi ne ku gane wannan bambancin wannan da muka ce ja'izi idan babu wani munkari a ciki amma da zaran wani munkari ya shiga ciki fa ya zama haramun kenan ka dai mun riga mun ga maka magana ka dai fahimci tambayar ba sai mutu kowane bangare da ta ba malam ana iya ba da kudin abinci a yini a madadin abincin wato wajen kafara kenan a kimanta kudi ba ba za ka kimanta kudi ba ko da ko kuɗin da zaka ba su ya fi karfin wanda za su ci abincin mukaddara ka ba su kuɗin ci abincin kwana goma goma bai kai ka ba su abinci ba dan abincin shine magasud kamar yadda zakatul fitr ne ba za ka ba da kuɗi a madarinta ba domin ciyarwar ita ce al-maqsud din dan ya ce fa kafaratu it'amu asharati masakina min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kisatuhum aw tarqaba kaga dole sai ciyarwar ita ake magana al-it'am din shine al-maqsud bizzat ba wai kuɗi ba shi yasa duk ababen da aka ce ciyarwa ne za a yi kamar yadda misali ragon suna ciyarwa ne kaga ragon za ka yanka ba a yarda ba ka kyautar da kuɗin ko da ka kyautar da kuɗin rago goma da suka yanka rago ɗaya lala ka da sai ka maka manoyin ragon suna aƙiƙa ba haka in ka ɗauki layya ko da za ka ɗauki kuɗin raƙumi ɗari ka bayar kyauta a madadin ka yanka rago ɗaya bai kai wannan ba don baka da falalan maka layya don ciyarwa ita ake bukata na'am malam kamar yadda aka yi uh, maganar ciyar da miskinai na kafara to sai ka kasance kafara rantsuwa uku ne a kanka da ka iya tara miskinai guda talatin sai ka ciyar da su lalata. malam game da tambayar da aka yi maka jiya ta hajjin mai takaba to shin ba za ta fita waje ba ne daga gidanta sam har sai ta gama takabar ko kuma akwai adadin lokacin da za ta yi sannan ta fita waje har sai ta gama ta kaba da nasan alqur'ani ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wata da kwana goma ba za su fita ba ko makaranta ba ta je ba Allah an ce ba za ta je aikin hajji ba idan ya kasance mutum ya yi rantsuwa kuma yana so ya yi kafara sai kuma gashi ba shi da sukunin ciyarwa da tufatarwa kuma yana da ciwon ulcer ya zai abin yana ma a kansa har ya samu sukunin cirwa in ya samu sukunin cirwa sai in bai samu sukunin cirwa bai samu sauki na ulcer dinsa sai mai ulcer ai kan dan samu hutu wani lokacin ya samu sauki har ka ga ma azumin da ke kansa to haka zai game da wancan ma ba za a ce an yafe masa gaba ɗaya ba mutum ne ya saki matarsa da ciki kuma kafin ta haihu sai mijin ya rasu dama kuma yana cikin rashin lafiyar ya sake ta kuma ita sai ba ta yi masa takaba ba har ta haihu shin tana da laifi ko babu in tana da shi yaya za ta yi domin Allah ya gafarta mata lokacin da mutum ya saki matarsa sa da juna biyu kafin ta kai ga yin idda ta kammala ma idda ta shine ta haihu kafin nan kuma sai ya kasance ya mutu kaga ta kaba ce kanta duk da haka har yanzu ta daga cikin ta kaba shi na haihuwarta daga lokacin da ta haihu shi kenan ta riga ta fita daga cikin takaba da haka tana jin labarin mutuwarsa sai kawai ta yi niyyar shiga cikin takaba kai tsaye ta shiga takaba domin takaba din shine nisan ado ba za ta yi wanka da sabulu mai kanshi ba ba za ta shafa mai mai kanshi ba za ta shafa turare ba ba za ta yi kitso ba ba za ta yi kunshi ba ba za ta rinka sanya kwalli ba har sai ta fita daga takaba mai san na ababen shine ta kaba da niyyar neman kusancin ubangiji tunda ibada ce da ta haifu shikenan ta riga ta fita daga ta kaba kenan wannan shine hukuncin ta idan ya kasance ta zauna ta ci gaba da yin adanta to kaga ta saba wa ubangiji kenan wata ta fitar da ita daga ta kaba sai dai bata lizinci abin da ya kamata mai ta kaba ta lizince shi ba shine na rashin ado da kaza da kaza da aka lissafa wanda wannan tsakaninsu da ubangijinta sai ta yawaita istighfari domin Allah ya fi mata malam don Allah ina son addu'an da ake yi da ake yinta ta idan mutum ya yi sabon abin hawa kamar mota ko mashin da dai sauransu wallahi ma ban santa ba ta yin sabon abin hawa a ce dan kai sabon abin hawa ga wata bantacciyar addu'a da za ka yi gaskiya ban santa ba in ma akwai ta abin da na sani shine kawai mamayar addu'a ta idan mutum zai hawa abin hawa wanda zai bismillah ya hau bayan ya hau ya kabbara sau uku kuma ya ce subhanallahi sakhara lana hadha فما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون doki zai hau jaki ne alfadari ne keke ne mota ce mashin ne haka zai hau a kullum in zai hau yayi bismillah wannan shine fa abin sani amma a ce ga wata kebantacciyar addu'a ta sabon abin hawa wannan ban san ta fi sabilla yace malam dan Allah ina son ka gaya mun bookshop bookshop nan da zan iya samun wannan littafi an nihayatu fi garib al hadith li ibn al asi لابن الاثير اي wallahi ba sani بقى a ina da shi amma ni ba sayarwa nake bai amma inda za ka same shi shine ko ban sani ba kila ka same shi a kasuwar kurmi a Kano inda suna kawo littattafai yanzu da yawa eh to me yawa na'am ko kuma game da me da dama na ga mun da alƙali eh da a tabbatar masa da abin da ya rantsu a kai eh. bayan kwanan biyu sai taɓa hankali haka sami sai ga alƙalin kuma ya ɗauki wannan abin ya mayar wancan da kaya to shi ne da tambaya akan a shari'ance hakan yana da wani abin a shari'a yaya mutum ya rantse akan abu aka ɗauka aka ba shi a matsayin haƙƙinsa sannan daga baya sai rashin lafiya ta kama shi ko motsuwar hankali ta kama shi kuma sai a kwace tambayar da yake shi za ga mutum kamar mutane biyu ne wanda ya ce na sani wanda ya ce na sani da alƙalin ce kuran shi wanda ake ikirarin akan cewa shi wanda ya kamata ya rantsa in ya rantsa shi aka bar masa kaya bayan ɗan kwanaki haka sai taɓin hankali ya same shi sai ga kamar yadda aka ɗauka al'adance yawanci alƙalan za ce ko saboda wannan rashin lafiyar taɓin hankalin da ya samu kayan ba nasa bane za su ta ɗauka a mero wannan ba sa na hukunci ba ban san wannan hukuncin ba yanzu na ana yin wannan kamar da ka faɗa haka dai mutum ya tabbata ya rantsuwa da ya zama haƙƙinsa ba wani dalili na kwace kuma bai wani haƙƙinsa rashin lafiya ta same shi sai dai a karɓa a rike masa a sanya waɗansu majibinta al'amarin su wakilce shi akan dukiyarsa hmm. sai masu sayan fata su kyauta

ai ba ta hujja na mutum ya kira rantsuwa in yana da gaskiya wato da dama daga cikin mutane sukan kira rantsuwa wani lokaci ga shi suna da gaskiya wannan ba daidai bane ba don abin da yasa aka ce a yi shari'a don a tabbatar da gaskiya ga mai ita a tabbatar da ƙarya ko kuskure ga mai shi wanda wannan babu ne daga cikin babuka na al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da shi ne ake samun adalci a ban kasa dan ubangiji ta Allah ce wala la dafu Allahi an-nas ba'dahum bi ba'd la fasaratil ardh ba dan irin wannan ba da fasadi ya game kasa domin rashin rantsuwar ka sai sa ba wancan gaskiya tare cewa baya da ita wannan ya zama an karfafe shi akan barna gobe ma sake jibi ma sake har mai da abin sana'a ka ka taimaka wajen fasadi ya faru amma in ka rantsa ta yadda aka zo aka kwace abin aka tabbatar da ƙaryarsa aka masa hukunci kaga ka kawo wani abu da yadda za a rage faruwar fasadi a bankasa wannan shine abin da ke da mutum a sallar juma'a sha ne idan ta shirka hudu zai kawo hmm. domin duk mutumin da bai riski ruku'i ba to bai riski sallah ba wanda ya riski ruku'i na ƙarshe kafin liman ya dago shi ma ya yi to ya riski sallah kaga in a sallar juma'a ce ka samu limami cikin ruku'in ƙarshe kai kabbara kai ruku'i sannan ya dago ka dago bayan sa kaga raka'a ɗaya ka cika amma idan ya dago daga ruku'i ne daga cikin raka'a karshe sannan ka zo ka shiga sallah abinda ka amfana da shi kana da ladan jami'i amma zaka da juma'a zaka shiga da niyyar sallah azhar in liman ya sallama ka kawo raka'a hudu na'am hmm. wannan ba rantsuwa bace ba fadin sahabbai bi abi anta wa ummi suna nufin man sa ka kazanto fansar mahaifanmu gaba daya abin nufi matsayinka a wurinmu ya kai matsayin da inda mutuwa za ta zo ta bamu zabi tsakanin ta dauki mahaifanmu ko ta dauke ka za mu gwammace ta dauki mahaifanmu kai ka rayu abin da suke nufi da wannan zancen kira amma ba rantsuwa bace ba rantsuwa guda uku lokaci guda ta farko ita ce rantsuwa guda biyu da ta uku da ta hudu duk da ce tunda akan matsala ɗaya ce saboda haka kafara ɗaya mutum zai wasu kenan waɗannan takardu ne guda biyu takardar farko wanda uwa ne yake shelanta mun cewa yana sanar da zai cewa yana ƙauna ta dan Allah ina fatan ubangijin da ka ƙaunace shi dai shi ya ƙaunace ka manzo Allah ke idan kana ƙaunar mutum ka faɗa masa kai kuma idan wani ya ce ina ƙaunar ka dan Allah sai ka ce ahabbaka Allah Allah zai ahbabta ni min ajlihi wato Allah da ka sauna dan shi ina maka roƙon kai ma ya soka um, wannan kuma takarda ce doguwa abinda dai wanda ita ya rubuto ko da ke hudu sunansa ba a jimlace abinda takardar ta kunsa cewa yana faɗakarwa ne ga nau'ikan mutane guda biyu nau'ikan mutane na farko ɗalibai waɗanda suke halarta wuraren da ake karatu daban-daban cewa su rinka jin tsoron Allah tambayoyi idan za su yi su yi tambayoyi na neman su fahimci gaskiya don su yi aiki da ita ba ta ɗauko wata matsala da aka tattauna ta akan wurin karatu mutum ya kawo ta wajen wani karatu dan a faɗi kishiyar abin da ya sani ko dan aiwa wani malami cikin malamai raddi ya ce da yawa akwai ɗaliban da suke haka wanda in har sun zo ma wurin karatu suka yi tambaya kan abin da wani malami ya faɗa aka faɗi kishiyar abin da wannan malamin ya faɗa sukan tashi cikin murna da jin daɗi an yi raddi gawa ne ko an yi kaza gawa ne to gaskiya yana akwai wannan kan wannan kuskure ne mai girman gaske ko mai irin wannan ya zama bai da kyakkyawan niyya neman ilimin da yake ba dan Allah ke ba duk wanda zai zo nan wurin karatun ya kawo tambayar da ta shafi wani malami don a bada ansa akan wancan malamin kishiyar abin da ya faɗa ya ji daɗi to ya tabbatar ba don Allah ya ba haka duk wanda zai je wajen wani malami don a yarda kan abin da aka faɗa a nan ko aka faɗa a gwamnati ko aka faɗa a dukkan wani majalisi na ahlus sunna a yarda ga wannan ya ji daɗi shi ma tabbatar ba don Allah ya ba mai yi don Allah yana neman ina gaskiya take bita ba ya daga cikin sharaɗin bin gaskiya shine idan na faɗa abu ɗari sai ka daga dukkan ɗari ɗin sannan ka bi gaskiya idan cikin ɗari ɗin nan ka ajiye mun 99 ka dauke daya ni ba kai mun laifi ba matakar ka ajiye 99 din dan kana da gamsuwar cewa kuskure ne kuma ka yadda da wannan guda din kana da gamsuwar cewa gaskiya ne inda za ka yi mun kuskure ya kasance ka yadda da 99 bayan ka yadda kuskure ne amma kawai dan kana so na ka rike ko kuma ka jefar da wancan guda daya ka tabbatar daidai ne amma dan kana kina kawai ka jefar da shi anan shine kai kuskure ne a wurina ina fata kun gane bambancin guda biyu wato idan mutum yana yin abu dan Allah bai damu da cewa sai duk wanda yake son gaskiya so yake mutane su bi gaskiya din ba shi ake ba mutane ake wa biyayya ba mutumin da su kadai ake wa biyayya kuma rashin yi masa biyayya take zama taɓewa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya faɗin magana ta da zai iya kuskure kamar yadda Imam Malik ya faɗa Ibn Anas yace kullu yu'khadh min kalamihi wa yutrak illa sahib hadha al-qabr kowane mutum ana iya karɓar wata maganarsa in ta dace da daidai a jefar masa da wanda ba su dace da dare ba sai ma abokin wannan kabarin sai na kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka dalibai waɗanda suke bibitar wuraren da ake karatu su yi yawo da fatawa daga nan zuwa can daga nan zuwa can kamar yadda wannan bawan Allah ya rubuto in har akwai masu yin wannan din da irin wannan manufar to fatan da muke musu su yi kokarin su gyara niyoyin su tsakanin su da ubangijin su dan abin da suke ba alkhairi bane ba kuma taimakawa addinin musulunci bane ba ba ta kamata su lura da wannan sannan kuma ya ya da hankali akan cewa yana da kyau dukkan malamai da za su da za a yi wa fatawa su rinka lura da fatawoyin da waɗanda suke yin fatawa din suke yi wanda aka gamsu cewa mutumin da ya yi ta yana neman gaskiya ne yana neman ya fahimci gaskiya ya bi ta an sa masa wanda ga cewa a cikin fatawarsa akwai kokarin musguna wani ko shiga haƙƙin wani ko haddasa fitina tsakanin mutane kawai a kaucewa fatawarsa wannan shawara ce mai kyau ni kila matsala ta shine ba a nan nake zaune ba dindindin wata rana yana nan wata rana bana nan shi yasa jiya lokacin da kuke tambayoyi nake cewa ku ji tsoron Allah ko ku zulma ni ina ko wani abu a kasa ku faɗa mun gaskiya wanda suka ce babu ko ba ka kai ba saboda haka kaga kai tsaye abinda mutum ya fahimta cikin tabbatar da aka masa shi zai faɗa kila ya kasance ka fahimci ba daidai ba wannan kila abu na shine kasance ko abin da yasa na fahimta ka shine kasancewar ba anan nake dindin ba me san me kuka tattauna ba nan ba da haka lokacin da nazo ina magana ne ni kai tsaye cikin abin da na fahimta karkashin Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kan abin da nake ganin in ka tambaye ni idan ina da wani magabaci a kai da ya riga ni shine wani shine wani shine wani ga hujja kuma ga dalili wannan shine magana kadai to amma gaskiya kan ba daidai bane ba wanda za su rinka yawo da irin waɗannan fatawoyi da sauransu kuma akwai wata ka'ida da na gani wajen malamin mu Dr. Ahmad idan ka zo ka ce malam wani ya ce kaza sai ta ka ƙarfi zancen ba zan baka ansa ba inda ka ce me hukuncin kaza kawai kai shi kenan amma malam wani ya ce kaza ya ce kaza to kai ko me na fara'in ba zai taɓa baka ansar wannan ba musamman idan malamin da kace ya ce kaza din nan yana nan da rai an san shi kila in wani magabaci ne imam malik ya tafi kan kaza imam shafi'i ya tafi kan kaza zai yi eh, tayyata maganar imam shafi'i malik ya saba masa ko maganar imam malik shafi'i ya saba masa ko wanda ya saba kaza ga hujjar wani ga hujjar wani amma wani malami a garin sa a lokacin sa ka zo ka ce masa ya ce kaza kan wata fatawa abinda na sani a wajen malam ba zai taɓa baka wannan ansar ba kuma zai maka fada akan ta sosai da sosai to kaga wannan shine ladabi da ya dace kuma a tafi da shi akai to dan saboda haka lalle ya kamata ƴan uwa mu ji tsoron Allah cikin abubuwan da muke mu sani cewa kowane irin motsi na mu Allah zai tambaye mu ranar tashin kiyama da haka ya kamata mutum ya kyautata niyyar sa tsakaninsa da mahaliccinsa Allah ya kiyaye mu to daga kai shi kenan kanka za mu tsaya a saurara da Allah ina jin ka abun ba wai da yana da da kaiwa masallacin da kuma ba wa da ake tare da ni a fahimta ta kai fatar layya a masallaci wato ba ta zama laifi domin idan an kai ta masallaci din akan yi amfani da su ne wajen wani ayyuka na musulunci domin a ɗabi'anci dama ita fata ba ci ake ba ko makasudi na layya wanda abin da ake so a ciyar da talakan shine abin da shafi nama don shine ake ci dan haka ake cewa fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar kaga at'imu din nan lafazi ne da zai auka akan abin da ya shafi dukkan dangin abin da ake ci nama ko kashi ko dukkan menene amma ba a fadawa kan fata sai dai in an yi mata dogon tawili kamar akwai waɗanda al'adar garin su shine su yi wannan fata din a babbake ta a dafa ta ce idan haka ne to kaga anan gure in a urfin mutanen gari fatar ma sun yawa ake to kaga irin wannan garin ba za ka fata masallaci ba amma idan al'adar mutanen gari fata din nan wato sarrafa ta ake ta wata hanya talakan zai iya sayar da ita ne yayi wani abu da ita haka an kai masallaci za a iya sai da ita a wani aikin masallaci da ita wanda zai da cikin fi sabilillah wannan babu wani laifi a ciki wallahu a'lam sai mu take ta haka sai Allah ya kai mu yammacin gobe ko sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum